da ganye Allah ni inda na san haka yau za ta kasance a ranar na ban fito ba kama wai wai yau babu ciniki ne yau to ga dangan nan ya yi dum ba wani bayani ko motsi ma gani a cin gari shu ba wani bayani gari ya dum

kun kano murmun inda na ma ba zan je marin mani ke ani nan da ka gani taron siyasa ne zan je ba wai na fito bara bane taron siyasa ne ne alhaji sani ya liman bakura ba ka da labarin shi zai fito takarar shugaban kasa 2023 ban na ma gaskiya ba ka jin rediyo da jaridu ana ta magana yanzu taron siyasan ka tafi kenan ai wannan, in fito in bara na in samu ɗan yi uku ɗari biyu in koma gida ya fara na. gaskiya yana tare da kai tare da kai. ba kwa jin gidajen ke tallafa ma matasa ba ku da labarin haka ya fi yamar da su. ba mu da ai dama yanzu na zo mu tafi tare da ku ne don bai kyaman jama'a. Anya ma mu je huwa? A ah, za mu je, za mu je. Fari kuwa, shirya matafi dan Alhaji Sani Riman Bakuri na makafi ne na guragu ya tallafa musu bila adadin wanda ba mu san iyakansu ba. Don sai sa ka ga eh, mana fito nan daga nan ma. Insha Allah sai can. Mu yi kenan za mu je in hina mutane ne za mu gani. Eh ta wani mu ne mu ne hin mu Za mu je ni ma makafan za ni. Ka ce shi na kowa na kowa ne. Kowa da kowa ne. Allahu akbar. Wace ba mamaki a yi mun aiki ma an ga ido na ma. Allah. Allah ya Salamu alaikum. Amin wa alaikum. To sannun ku Ya gari ya aiki. Allah tambaya nike. Mm. Dala daga nan kilomita ne nawa ne ya rage zuwa Bakura. Eh. Yanzu kai malam ina za ka je? Zan je Bakura ne wajen Ahmad Sani Riman Bakura. Oh. shine nake bi gari gari in na zo sai in tambaya kuma in ka. yanzu kai mutumin ina ne daga barnan nake daga barno insha Allah ka bi mu nisa a ah, daga barnan nake kuma ne yanzu shawaran da muke na tafiya wurin shi ne a wajen shi kwarai kuwa ka ce yana nan abuja ai yanzu gashi ka baka ganta da ba ai da tare muke abin nan da da wannan iko sai Allah a to abin yayi a to inda haka ne inda yana nan ba zan wuce ba hena kai wallahi dan mutumin yana da taimako wa alaikum salam yan wata ne mallam Allah kwana biyu wallahi yawa yawa zan wuce ne nace bari dan zan ba ku sadaka ko to to to ya gaba malam ba da kai ba kai ba kai zan ba ba au kuma ka zo ka to ba wanda suka a basu sadaka ai ni yanzu ba na kansan sadaka ba ka karɓar sadaka ai tun da muka samu wannan bawan allah zai fito mana wannan takarar ya ba mu kuɗi muka kama kasuwanci to shi yasa na zo gama wannan ma mu je tare da su ma su daina baran nan to ku To ku raba ai ci gaba ne ya zo mana faɗakar wanda nake masu kenan fa su tashi Kuma fa gaskiya da kai wannan magana sai wani hankali ya zo mani. Saboda yanzu gwamnati gwamnati da ka ga jihohi ana kyaman masu bara. Kuma ni na tabbata bawan Allah nan ya samu ya kai daga ci duk wani masaki a ƙasar nan zai ji daɗi. Da matasa ma gaba ɗaya ka duba lokacin da ya rike zamfara. Kwarai. Eh? Wannan haka yi. Sosai. ya kawo ci gaba nan zare matasan nawa suka zo nawa suka zo kun amma to gaskiya ni abin da nake gani dama baran nan ba wai mutunci bane a gare mu dama ana zagin hausawa bara menene menene to na tabbata inda aka samu ya ci to duk wannan ta zo karshe yawwa saboda haka ya kamata mu je eh, yawwa ai kwano na ba ya zan yi da shi eh kai kai mai jagora kai kuma dungun da kalarta min Allah ya isa <laughs> ya.